This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 24 da 41 da kuma 60 haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ko yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum ibrahim kalmasi garba ne da aliyu mustapha sakkwato da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan lokaci Yau bayan an sha labaran duniya za a kira waya ne a bayyana ra'ayi game da irin matakan da ya kamata a ɗauka a makarantun Najeriya don kare ɗalibai daga irin wato mummunan farmakin da aka kai wa ɗalibai a garin Mubi na jihar Adamawa nan gaba. Kamar kullum dai lambobin da za a kira mu ɗin su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya amma kafin nan sai kun ji cewa majalisar zartaswar najeriya ƙarƙashin shugabancin gullar jonathan ta ce dole ne fa a farauto miyagun da suka kashe ɗaliban na makarantu a mubi da kuma, hukunta su kamar yadda doka ta tanada za a kuma ji wani rahoto na musamman na muhawarar da shugaban amurka barack obama da mai kalubalantarsa na jam'iyyar republican mitt romney za su yi kan zaben shekara ta 2012 an jima kaɗan a nan amurka yanzu kam a fara da shan labaran duniya To jama'a mu da yamma. wasu 'yan bindiga daɗi sun harba sojojin kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya su hudu suka kuma rauta da wasu su takwas lokacin wani samaman da suka kai yankin dafur na ƙasar sudan a cewar ofishin rundunar sojojin tarbacin afirka na majalisar ɗinkin duniya ɗin maharan nan sun kai farmaki ne a talatin daren ranar talatin nan a jihar dafur ta yamma wani kakakin ofishin ya ce sojojin da aka kashe waɗanda dukkansu daga najeriya suke suna kan sintiri ne a algenina can fadar jihar ta dafur ɗin yamma ɗin lokacin da aka buɗe musu wuta daga kowane sashe ta wani gefen kuma cibiyar hankoron kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta ce mayakan kasar sudan ta kudu sun aikata abin da ta kira muna na ayyukan far'aunanci na rashin imani a kan jama'a lokacin da sojojin suke kokarin su kwace makamai daga hannun fararen hula a jihar jonglei cibiyar amnesty ta faɗa a rahoton da ta bayar a yau laraba cewa wasu daga cikin ayyukan ta'azar da sojan da 'yan sanda na sudan ta kudu suka cinna sun hada da gana mutanen azaba da harbin su da kuma wasu fyaɗe an jingina dai wannan rahoton ne akan bayanan da aka samu ta hanyar tattauna da mutanen da ke zaune a gundumar pibor ita ma cibiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch da kuma majalisar ɗinkin duniya kanta duk sun irin wannan zargin akan ma'aikatan tsaron na sudan ta kudu labaran duniya muke baku daga sashen hausin murya amurka a washington amurkawa suna nan sun kagara nan da yan sa'o'i su zo marecin nan yau su ga yadda za ta kaya a gwabzawa da za a yi a muhawarar farko daga cikin muhawarori guda uku da za a yi tsakanin shugaban barack obama da abokin takararsa a zaben shugaban kasa na bana daga bangaren jam'iyyar adawa ta yan republicans wato mitt romney yanzu da makonni biyar kafin a yi wannan zaben wanda in allah ya kai mu ran shida ga watan nuwamba za a yi shi shugaba obama zai shiga wannan muhawara yadda yake gaban mr romney inda ana magana ta goma shine na jama'a na ƙasa baki ɗaya da ma na irin jihohin nan da akan ce sai an ja daga wanda kuma aka ce duk wanda ya cinye su to shine zai lashe zaben shi da mr romney wanda hamshakin attajiri ne kuma tsohon gwamnan jihar massachusetts ya yi bakin jini lokacin da wasu maganganun da ya yi wanda ya zaci cewa cikin asiri ya yi su suka bulla inda kuma ai cika ji shi yana gawa a tajirai 'yan uwansa masu tara mushi kuɗin tarbace cewa ai kashi 47 cikin ɗari na mutanen amurka da za su jefa shugaba obama ƙuri'unsu duk mutane ne da ba sa biyan haraji kuma mutane ne waɗanda suke jin dole gwamnati ta ba su tallafin rayuwa a yau dai shugaba obama da mitt romney din sun kulle kansu ba a gansu a waje ba kowa na ce yana ta kokarin har da da kuma gwajin yadda muhawarar za ta kasance da wasu mukarrabai nasu wasu manyan fashe-fashe guda hudu da suka ragargaza wata unguwa da ke da ma'aikatan gwamnati a birnin aleppo birni mafi girma a ƙasar siriya sun ji mutuwar mutane a kala 40 suka kuma raunana wasu sun fi ɗari gwamnatin siriya da abokanta na adawa duk sun tabbatar da cewa lalle uku daga cikin fashe-fashen nan fa sun faru ne a dab da dandalin sa'adallah jabri can kusa da wata otal da aka ce mazaunin mayaka masu adawa na gwamnati ne fashewa ta hudu kuma ta faru ne a lokaci ko kuma a kusa da ofishin cibiyar 'yan kasuwa da ke can aleppo din kuma kungiyar 'yan adawa ta observatory ta ce aksalin wanda suka kashe aka kashe din nan da ma'aikatan tsaro ne kafofin watsa labaran gwamnati dai sun ɗora laifin fashe-fashen akan abin da suka kira 'yan ta'adda rundunar kungiyar 'yan kishin islaman nan da ke rike da arewacin kasar mali sun bindige wani mutum a bayyana jama'a bayan da suka tumce shi da laifin kisan kai wani kakakin kungiyar din ya ga nan gidan rediyon mura amurka cewa shi wannan mutumin wanda ba azbini ne an kashe shi ne ta hanyar harbe shi a jiya talata da marice a birnin tumbuktu mai ba da bayanin sanda old bumama ya ce din ta aiwatar da wannan hukuncin kashe mutumin ne a bisa aiki da shari'ar islama Oui, c'est un membre de la civil. On l'a jugé ya ce mun yi mishi hukunci kuma iyalinsa ma sun nemi a kashe shi wanda wannan yancin su ne a ƙarƙashin shari'a islama kuma abin da aka aikata kenan bumama ya ce wanda aka kashe da kansa ya karɓa cewa lalle ya kashe wani mutum akan wata rigima da ta kaure can tsakanin su kuma ma shi da kansa ya kai kansa a wajen hukuma wannan da shi ne karo na biyu da kungiyar ansaruddin ɗaya daga cikin kungiyoyi guda uku da ke neman shimfiɗa tsarin shari'a musulunci a ƙasar ta mali take aiwatar da hukuncin kisa irin wannan abai na jama'a. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, ɗazun nan Majalisar Koli ta zartaswar Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Goodluck Jonathan ta yi Allah wadai da harin da aka kai wa ɗalibai a wasu makarantun garin Mubi na jihar Adamawa. tare da shan alwashin farauto waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa da cikakken bayani ta wayar tarho. To yau majalisar komi ta zartawa ta Najeriya karkashin jagorancin shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan ta yi tattaunawa da nuna damuwarsa kwarai da gaske akan kisan ɗalibai sama da arba'in da uku da ya faru a garin Mubi da waɗansu da suka rasa rayukansu a Maiduguri kuma inda ɗaya bayan ɗaya ministoci na Najeriya suka nuna damuwa tare da yin tun da Allah wadare da wannan mugun aiki na lalace na aika-aika wanda aka rasa kan gado a kan shi inda majalisar ta amince cewa an ba da umarni na gaggawa na musamman ga jami'an tsaro da ke yankunan da wannan matsalar ta faru cewa su tabbatar da sun ɗauki duk wasu matakai na bincike da ya kamata a ɗauka bisa ga doka a tabbatar cikin ɗan ƙaramin lokaci an gano waɗanda suka yi wannan mugun aiki na aika-aika domin a tabbatar da an gabatar da su ga jama'a da kuma kotu domin a tabbatar da an yi masa hukunci kuma gwamnatin ta yi juyayi matuƙa gaya akan wannan hasarar rayuka da tausayawa iyayen da suka yi hasarar 'ya'yansu akan wannan babban rashi da najeriya ta yi a daidai wannan lokacin da ake ganin cewa an samu sauki da wato sassauci akan matsalolin tsaro da yankin arewa maso gabashin najeriya musamman yake fuskanta a daidai wannan lokaci kuma aka samu wannan mugun labari da ya shafi da manyan makarantu ne guda uku a wannan yanki wato na mugu da kuma maiduguri baya ga nuna damuwa da yin tur da aukuwan wannan al'amarin shin akwai wani abu da baya ta haifar dangane da wannan rasa rayuka to kasan daman jami'an tsaro sun riga sun isa yankunan da wannan abin ya faru mm. amma ganin cewar gwamnati eh, majalisar koli da ke mulkin najeriya ce ta zauna ta yi muhawara ta musamman har aka ba da wannan umarni. ana ganin ba karamar tasiri zai yi wurin cewa gwamnati ta yi jan ido kuma da gaske take yi dole ne duk matakan da ya kamata a ɗauka da duk goyon bayan da ya kamata a ba jami'ai su tabbatar da sun samu nasarar wannan umarni an tabbatar da shi ina ganin za a yi don haka kawo yanzu ba mu samu wani bayani ba na daga baya baya kan ko suwaye suka yi wannan aikin ko suwaye da suwaye da kamar wannan bincike zai iya shafuwa. Shin an faɗi irin hukuncin da za a musu koko dai an nuna cewa ne za a musu hukuncin da yake tanaje game da laifuka irin wannan? ke yanzu ma hukuncin ma ya fi damun jami'an najeriya ba mm. abin da ake duba shi a gano masu wane ne da kuma dalilin da ya sa suka yi wannan mugun aikin domin a ɗauki matakai na kare afkuwar irin haka a gaba amma dama duk wanda aka kama da laifin kisan wani a najeriya an san hukuncin da doka ta riga ta tanadar masa mm. wanda sai an gabatar da shi a gaban kotu da ka doka ce za ka yi aikin ta a tabbatar an bi ka'ida na doka domin a nazarta da duk wanda ke da hannu a wurin wannan mugun aiki. Zama lafiya shi ne ci gaban Najeriya. Allah sarki ɗaya shi muke bautawa kai da ni. Lallai. Ni ne maka wanda ba kyau wannan haka yake to an jima shugaba barack obama da mai kalubalantarsa na jam'iyyar republican mitt romney za su kara a muhawarar zaben shekara ta 2012 kan haka ne sashin turanci na muryar amurka ya shirya rahoto na musamman da salihu garba ya fassara zai karanto shugaban amurka barack obama da abokin hamaryarsa na jam'iyyar republican mitt romney za su fafata yau laraba a buhawara ta farko cikin uku da za su yi dangane da zaben shugaban ƙasa na wannan shekara ta 2012 tasoshin talabijin za su watsa muhawarar a duk faɗin ƙasar yayin da saura kimanin mako biyar kafin zaben da za a gudanar ranar 6 ga watan nuwamba shugaba obama zai shigo muhawarar da tazarar da yake da ita kan mr romney bisa ga ra'ayoyin masu zaɓe da aka ɗauka duk faɗin ƙasar da ma wasu jihohi da aka ce suna da muhimmanci matuƙa kan kowane ne zai yi nasara. Mr. Romney tsohon ɗan kasuwa ne kuma a tajiri da ya mallaki miliyoyin dala da ƙadarori kuma tsohon gwamnan Massachusetts ne. Ya samu koma baya tun lokacin da aka fitar da wani bidiyo da aka ɗauka a asirce ya nuna shi yana gaya wa attajirai masu goyon bansa cewa kashi 47 cikin ɗari na amurkawa da za su zaɓi shugaba obama ko ta halin kaka mutane ne da ba su biyan haraji waɗanda suke ɗaukar kansu tamkar an yi musu laifi suna jin dole ne gwamnati ta tallafa musu shugaba obama da abokin hamadarsa mr romney sun keɓe kansu ranar talata suna shiri Ms. Obama ya yi amfani da rana ta biyu tare da masu ba shi shawara dangane da zaben a jihar Nevada da ke maso yammacin ƙasar yayin da kuma Mr. Romney kuma yake wani waje kusa da Denver a jihar Colorado inda za su yi muhawarar yau Laraba. Kowannensu na neman samun abin da zai rike domin ya ji ma abokin hamaryarsa. Ƙungiyar kafin ta Mr. Romney ta ce kalamun da mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya yi a lokacin da yake neman zaɓe a jihar North Carolina, cewa Amurkawa masu matsakancin ƙarfin aljihu tattalin arzikin ƙasar ya nitsa da su cikin shekaru hudun da suka gabata dalilin taɓarɓarewarsa. Mutanen Romney sun ce kalamun nasa amincewa ne manufofin gwamnatin Obama dangane da tattalin arziki ba su ci nasara ba. Ita kuma ƙungiyar kamfen ɗin Obama ta jawo hankalin jama'a kan rahoton da jaridar New York Times ta fitar inda take ce wa ƙadarorin Mr. Romney a ƙasashen waje sun ba shi ƙazamar riba dalilin da ya sa ya rage harajinsa. Muhawarar da za su yi yau Laraba a jami'ar Denver za ta kasance kan al'amuran cikin gida ne. Muhawara kan al'amuran harkokin waje sai nan gaba. da za su yi ranar goma sha shida da ranar ashirin da biyu a watan Oktoba. Masu nazarin siyasa sun ce muhawarorin na iya zama kyakkyawan zarafi kuma na ƙarshe da Mr. Romney ke da shi na farfaɗo da kamfen nasa da kuma canza yadda al'amura ke gudana yanzu. To, haka mun gode Salihu. To, an jima kaɗan za a bugo waya a bayyana ra'ayi kan yadda za a kare ɗalibai daga irin harin da aka kai wa ɗalibai a garin Mubi, amma kafin nan sai a ɗan shakata da wannan. wanda ya tashi da shaida ne sino Allah ya yi la'anta ne ga wanda duk ya ta da hankalin juna. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To da alamar dai ga kira daga Kaduna wake kan layi? Wake kan layi? to da alamar dai a layin malamin ya katse to kamar yadda muku wato muka muku bayani dai yau za ku kira ne ku bayyana ra'ayinku game da yadda kuke ganin za a rinka kare ɗalibai daga irin hare-haren da aka kai garin mubi na jihar adamawa wato kamar yadda muka maku bayani yawa to kaduna muna jinka Kaduna! Muna jin ka Kaduna. Hello? Muna jin ka yi magana da ƙarfi. Muna bayani akan To baka san wato. Cewa muka yi muna son mu ji ra'ayinku game da matakan da kuke ganin idan aka ɗauka za a kare ɗalibai daga irin hare-haren da aka kai wa ɗaliban makarantun mubi. To, to da alamar dai layinka da matsala to masu saurare kamar yadda muka gaya maku, yau so muke ku ba da ra'ayinku. To, birnin Kebbi wake kan layi. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka. Eh, Malam Ibrahim, hello. Ibrahim kana magana da shugaban kungiyar mure talaka na kasa zai Bala kuma ta birnin Kebbi. Yawwa Alhaji Zaidu muna jin ka muna jin ka sosai. Ra'ayi na dangane da yadda za a yi a samu fahimtar ɗalibai ko a samu zaman lahiya. Eh. Gaskiya babu abinda da za a yi illa da dalibi shi ya sa kishin da Najeriya gaba. Kuma dole ne an nuna babban na shi na addini da yare. Kusa wata ya ɗaya mutum ɗaya. Da haka na kawai za a samu zaman lahiya da kwanciyar hankali da ɗalibai. Amma gaskiya yana nuna bambance-bambance da ha'inci da zalunci babu yadda za a yi ɗalibai su samu zaman lafiya a cikin Najeriya da fatan Allah Ubangiji sun bakin da suka rasu rahama daga Dr. Bala To, mun gode sosai Malam Zaidu. Daga Kebi bari mu kaɗa Kaduna. Wake kan layi a Kaduna? Hello, Malam Ibrahim. Hello, Malam Ibrahim. Muna jinka, muna jinka. To, Mala Ibrahim kana magana da Usman Mukutar ɗan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna. To, muna jin ka Malam Usman. To, Mala Ibrahim ya kamata a ce ita gwamnati lokacin da aka ce za a samu wani abu kamar irin wannan shi zaɓe da za a yi makamancin irin wannan ya kamata a ce sa matakan su a cikin makarantu da saboda kasance irin wannan ba kai sake faruwa ya gaskiya yana da kyau a ɗauki matakan tsaro masu kyau don gudun irin wani abu ya sake kasancewa mai magana a wasu lokutan ɗan nijar wanda ke kusan da cika duniya da fatan za su tashi lafiya. to mun gode sosai da wannan shawara ta to da alamar dai a wayar koko mu ce layin malamin da ke kan layin jes wato ta katse to to ga kira daga ado ikiti wake kan layi a ado ikiti malam muna jinka na ado ikiti to yau dai akwai matsalar layuka to kamar yadda muka gaya muku so muke mu ji ra'ayinku game da matakan da kuke ganin idan an ɗauka za a kare ɗalibai daga irin har haren da akan kai musu to bari mu je mu yobe wake kan layi a yobe ne kuna bukar to muna jin kamalan bukar Malam Bukar muna jin ka. To, yau fa, akwai matsala sosai. To, to ga kira daga Gombe wake kan layi a Gombe. To, yau dai muna ta samu matsala wato watakila dai a taɓa na'urorin wayoyin sadarwa da aka yi watakila shi ke haddasa wannan matsala to amma a dai kokari a rinka kira watakila za a dace kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayoyinku game da matakan da kuke ganin idan an ɗauka za a kare ɗalibai daga irin hare-haren da 'yan bindiga kan kai musu. To bari mu koma Kaduna, wake kan layi a Kaduna? Salamu alaikum ni ne. To muna jin ka. Kabiru Ado ne daga Kaduna. To Malam Kabiru muna jin ka, muna jin ka. To ni a na gaskiyar magana gwamnati adalci kamar ta koma ta yi. Ka kalli talakawanta da kyau. duba da ta To, Malam Kabiru kana ganin idan gwamnati ba ta yi adalci ba wa talaka sai talaka ya rinka kashe kanshi? To, to bari mu je Kaduna ila yau. Wake kalayi a Kaduna? Malam Ibrahim ka almasi ka wani lafiya? Lafiya lau. Alhamdulillah kana tare da mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar Kaduna. Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin ka Alhaji Musa. Idan muka ruba ma ga tambayar da kake yi me zai kawo karshen irin kashe-kashen da ake wasu kansu ɗalibai a Najeriya da arewaci baki ɗaya to abubuwan da muke dubawa kamata ita gwamnati na farko da san haƙƙin su kansu ɗalibai. idan aka duba ga irin wannan zaɓe ma da ake yi wanda ake kawo har a ja wannan matsala gaskiya al'amari ba abin da ya dace ba ne kuma ni abubuwan da nake duba in dai har za a rika samun irin wa'annan matsaloli har ana kashe kashe ɗalibai to ina ganin zaɓen ma inda hali a daina yin zaɓen ko kuma a tabbatar akwai matakan tsaro wanda za a yi wanda za a zaɓi da. Mun gode sosai da wannan shawara taka muhimmiya sai Allah kai mu nan gaba. Yanzu kuma sai a saurari sharhin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Mutane miliyan ashirin a faɗin duniya na ɗaya daga cikin waɗanda aka taɓa yin safararsu, in ji shugaba Barack Obama a babban taron cibiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta Clinton da ake kira a turance Clinton Global Initiative, wanda aka gudanar a ƙarshen watan Satumbar da ya wuce. It ought to concern every person because it is a debasement of our common humanity. It ought to concern every community. Dole ne ya shafi kowa da kowa domin wannan kaskanci ne ga bil'adama. Ya kamata ya shafi dukkan al'umma domin hakan ya keta mutuncin zamantakewar rayuwa. Ya kamata ya zama abin damuwa ga kowace sana'a, saboda yakan kawo cikas ga kasuwanci. ya kamata ya zama abin damuwa ga kowace ƙasa domin hakan yana da haɗari ga lafiyar al'umma yana kuma ruruta wutar tashin hankali da aikata miyagun laifuka ina magana ne akan rashin adalci safarar mutane mai bakanta rai wanda dole ne a kira shi da sunan da ya fi dacewa wato cinikin bayi na zamani ƙasar amurka ta ci gaba da yin jagoranci akan ƙoƙarin ƙasashe da nufin kawas da safarar mutane in ji shugaba obama duk da cewa muna ƙara ƙoƙarin tsaida cinikin bayi mutane da dama na faɗawa tarkon masu yin arziki ta hanyar mai da mutane 'yan uwansu bayi shi ya sa shugaba obama ya bayyana ƙarin matakai da gwamnatin amurka za ta ɗauka na dakatar da wannan mummunar ɗabi'a kasancewar ta ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke sayan kayayyaki da amfani da ƙwarewar ayyuka a duniya gwamnatin ƙasar amurka za ta yi jagoranci da zai zama abin koyi muna bayyanawa a fili ƙararra cewa ba za a taɓa yin amfani da harajin amurkawa ba wajen goyon bayan safarar mutane amurka ba za ta lamunci wannan ba ko kaɗan kuma za mu yi aiki da cikawa za mu aiwatar da hakan in ji shugaba obama amma babu wata gwamnati ba kuma wata ƙasa da za ta cimma wannan burin ita kaɗai kowa na da haƙƙi kowace ƙasa na iya ɗaukan matakai tilas ne a fitar da dokokin yaƙi da safarar mutane na zamani a kuma aiwatar da su a kuma ƙarfafa yin adalci waɗanda abin ya shafa kuma a kula da su sai mu ƙara dukufa wajen magance ƙalubalai da ke tura mutane da yawa cikin kunci a matsayinmu na ƙasashe kasancewar ci gaba da bunƙatar tattalin arziki da ya kawo ayyukan yi masu kyau akwai alamar rashin samun yarjejeniya akan halin zama bawa a ƙasashen duniya ya kamata a cusa a cikin al'adar kowace ƙasa sanin cewa akwai adalcin da ya nuna babu ɗan da za a cutar in ji shugaba obama yaƙin mu a kan safarar mutane na ɗaya daga cikin haƙƙin 'yan adam mafi girma a wannan lokacin kuma ƙasar amurka za ta ci gaba da yin jagoranci sharhin muryar amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To a gaida Maryam Dauda ga Aliyu Mustapha na Sokoto kuma ya dawo da labaran duniya amma a takaice. wasu 'yan bindiga daɗi sun ji sun harbe sojojin kiyaye sulhun majalisar ɗinkin duniya har guda hudu a sudan kuma suka rauna na wasu guda takwas lokacin samaman da suka kai musu a yankin dafur a cewar ofishin rundunar sojan tarbacin afirka da majalisar ɗinkin duniya masu harin sun kai farmaki ne a jiya ta dare a can jihar ta dafar kuma wani kakakin ofishin ya ce sojojin da aka kashe nan daga najeriya suke kuma suna sintiri ne lokacin da aka kai musu wannan harin da wani bangaren cibiyar hankoron kare hakkin bil'adam ta amnesty international kuma tana cewa mayakan kasar sudan ta kudu sun aikata abin da ta kira na ayyukan fir'aunanci na rashin imani akan jama'a lokacin da sojan suke kokarin su kwace mukamai daga hannun fararen hula a jihar da cibiyar amnesty ta faɗa rahoton da ta bada a yau laraba cewa wasu daga cikin ayyukan ta'azzar da sojoji da kuma 'yan sandan sudan ta kudu ɗin suka aikata sun hada da gana mutane azaba da harbin mutane da kuma yi musu fyaɗe sannan amurka suna nan sun kagara maraicen yau ya kara su lokacin da za su ga yadda za ta kaya a muhawarar farko daga cikin muhawarori guda uku da za a buga tsakanin 'yan takarar shugaban kasa na bana guda biyu shi mai ci yanzu barack obama na 'yan democrats da kuma abokin adawarsa na republican wato mitt romney a halin da ake cike da yanzu shi barack obama yana gaba dai ana magana ta gomishin jama'a ne na kasa baki ɗaya da kuma a jihohin nan da akan ce sai ɗan takara ya same su sannan zai ci zaɓe. to jama'a da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan allah ya kai muku sake jin mu da sabbin shirye-shirye kafin in sallama da ku bari in taya malam iliya sarki na kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar kaduna da matarsa malama rakiya da suka samu karuwar ya ta mace ranar asabar da ta gabata da za a raɗa mata suna kuma ranar asabar mai zuwa a gidansu da ke wusasa zaria allah ya raya ya kuma sa ta girma cikin tsoron ubangiji yanzu a madadin aliyu mustapha na sakkwato da ya taya ni gabatar da shirin da julie resurrection da ta mana sauti da injiniyanmu nashwan hale ni ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri huta lafiya sai gobe idan Allah ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.